الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمنا بوم شابقي a cikin wannan wata mai albarka jirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da saba'in da shida wanda ya daidai da shi ma sha bakwai ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da ashe abubakar gumi da ke mariri a titin mai dogoro road kusa da kasuwar yan goro